da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa. ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To kamar yadda aka saba din ranar Talata muna magana ne akan ilimi wanda yau 24 ga watan Yulin shekarar nan ta 2018 za mu ci gaba da maudu'in nan da muka faro na magana inda dalibai suke zuwa cibiyoyi kenan domin cin jarrabawar waye ko neko inda wannan karan muka ce mu taɓo gwamnati mu eh to ai al'amarin shine ai abun ya tabarbarewa kai matuka amma duk da haka kamar yadda ake faɗan ai ana samun wasu din ba irin wannan gurin suka je ba kuma suna ci zaka samu a ƙauye ma wani ya je ya ci amma sai aka ce ma ga wani gu a Lagos ga irin su a wani gu ko a arewa za a iya samu ban sani ba kanin suka don kome to sai a ce maka wannan wasu guraren na musamman na san cewa abubuwa sun tabarbare daga kan ah, malaman zuwa ɗalibai da irin abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ma wanda ɗalibi zai ba da wani abu na cin hanci da rashawa a masa wani abu ko a ɗaga mar kafa wani abu duk wannan akwai shi cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin ma Abuja Nasiru El Hikaya ya yi da Dr. Sadiq Abubakar Gombe wanda shi aka ji kaɗan daga cikin abin da yake faɗi. Malami ne kuma sakataren hukumar jarabawar neko ne. Wato sai kuma bayan wannan shi Nasiru ɗin ya yi mana hira da wani malamin makarantar sakandare mai suna Muhammad Hashim. Baya ga haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota na Facebook da Twitter. To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wanda muka dora ta makon da ya gabata to a ciki tunda sun shigo da yawa muka sake tsunko wasu inda muka tambaye ku bisa ga dukkan alamu maganar magudin jarrabawar ɗalibai a makarantu musamman sakandare na Miracle Centers da ake cewa suna ci gaba da damun al'umma ga abin da wasu ku suke cewa shine mafita. To saƙonmu na farko yau Usman ya fito daga Faisal Abdullahi ya ce, uhm, Ni dai a nawa tunanin wannan matsalar ba yadda za a magance ta, saboda har da manyan mu a rikicin, ko da malami ya kama ɗalibi za ka ga student ya biya shi kuma da ka bincika kila 50 naira ce za ta raba shi da shi. <laughs> Eh. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce idan malamin malamai suka yi koyarwa tsakanin da Allah kenan da suke yi wa ɗalibai a ƙarshe to su kuma ɗalibai su kura ƙoƙarin su wato malamai su koyar da kyau mm. su kuma malamai su ɗalibai su kura ƙoƙarin su to mm. tabbas wannan matsala ta sace jarrabawa da kuma bin duk wata hanya domin cin jarrabawar waye ko ne ko da ɗalibai ke yi za ta zama tarihi saboda yawancin abin da ke da ba a koya wa ɗalibai ba ake tambayar su to sai kuma sakon Umar Lawal dan Fulani yace yau da gobe ai duk laifin na gwamnati ne da sauran hukumomin kula da ilimi ya kamata a sake zama domin gano bakin zaren ku tashi lafiya. Za mu ji a bakin ma'aikacin ne ko eh. su <laughs> eh. mm, ne. To sai Armaya Usaini da Shafi'u Husaini suka ce salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika matsalar magudin jarrabawa a makarantun sakandare abin ba a cewa komai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin yayi yawa kuma abin ya zama sai kana da hanya za ka ma samu samu sakamakon jarrabawa mai kyau amma dai a yanzu cikin ikon allah an dan samu sauki a bana ba kamar shekarar ba shekarun baya ba saboda haka a bana a cikin ikon allah an samu sa'ar zana jarrabawar wayek watan ya samu sa'an shi kenan akan eh. kanshi to haka yake wani kuma na nan kila yana eh, kuma ya samu wajen credit takwas yake cewa ah, eh, ya yi kokari eh, gaskiya mm. to a yanzu haka ina neman a ah, addition na ci gaba da karatu ko to Allah ya sa ya kara amin amin sai mm. kuma sakon Kabiru Musa Chonoko yace Allah ya sa na faɗa daidai yace mm. gaskiya wannan matsalar daga gwamnati ne domin idan muka duba kasashe da suka ci gaba baya wuce a baiwa yara darussa hudu amma a ƙasa ta sai kaga an baiwa yaro tara 啊。 kuma ana so ya kawo su duka hmm. idan ma ya kawo su ba shi da tabbacin shiga jami'a hmm, sunan duk shekara yake za ki ga darasi daya ko biyu ya ƙari duk shekara karshe sai ki ga ya gama gaba ɗaya bai wuce bakwai ya gaba ɗaya a hmm. sakandare to sai kuma sakon comrade abdullahi mansur dutse ya ce bayan na kammala makarantar sakandare a shekarar dubu biyu ina ɗaya daga cikin waɗanda suka zana jarrabawar neko a dubu biyu da sha takwas kuma sai dai kash na ga abin takaici iri-iri kaɗan daga cikinsu shine ɗalibai sun kashe zukatansu sun dogara da shafukan intanet suna kuma turo amsoshin jarrabawa ta tsakani ake tuttura musu kenan mm. to wannan kusan shine sakon da zamu karanta da dai bai kare eh. ba amma dai saboda lokaci haka ne haka yake yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin a Abuja Nasiru El Hikaya ya yi da Dr. Sadiq Abubakar Gombe, malami kuma sakataren hukumar jarabawar neko kan wannan batu. Dr. Abubakar Sadiq Umar Gombe, me za ka ce kan ah, waɗannan cibiyoyi misali da ka samu labarinsu? cibiyoyi na musamman da ake cewa yara suka zauna suka rubuta jarabawar kammala sakandare da ake kira miracle centers wato wajaje ba za mu kira abin da mu'ujiza ba wajaje na mamaki wanda inda mutum ya rubuta jaraba a wajen sai kawai sai ya ci saboda lamura na cin hanci da rashawa da ke faruwa to wato al'amura na cin hanci da rashawa a ƙasan nan kowa ya sani ba wani abu da ya dabaibaye ƙasan nan ya mata katutu ya hana ta motsawa irin cin hanci da rashawa abun takaici shine cin hanci da rashawan nan ya shafi zamantakewa na iyalai ya shafi al'amura na tattalin arzikin ƙasa ya shafi al'amuran da suka kawo halin da aka samu kai a ciki a ƙasar nan na rashin tsaro saboda cin hanci da rashawa to kuma mafi munin al'amari a kowace ƙasa da take wacce ma take mai ci gaba bare ma wacce take tasowa irin najeriya shine matsala idan ya samu ainihin ingancin ilimi saboda ilimin nan shine tushe na komai na rayuwar al'umma saboda in ka duba ko da annabawanmu da suka zo da ilimi suka zo suka mulki duniya littattafai Allah ya ba su yadda hukunce hukunce da sauran to ilimi in ya ronana ko aka ce ilimi ya samu kansa a matsala na cin hanci da rashawa ya shigan masa to duk abin da zai biyo baya dole ya rusa al'umma saboda in likitoci aka haifar da shi in injiniyoyi aka haifar da shi ne za su suna gini kaga yana faduwa na rushewa saboda an samu wani almundana a ciki in likita ne bai samu kwarewan da ya dace ba zai zo ya zo yi fida ko makardun su ya kashe mutum ko makardun ga sunan dai ba abun da baya kawa haka kuma wani mutum ne mai wannan tattalin arzikin kasa zai zo ya zama baya wani abu da ya sa a gaba wanda cin hanci da rashawa da sama da fadi da almundana wa tattalin arzikin kasa sai yake ruguza kasa shi ya shamu kasar nan to abun mamaki ne a ce yau a ce a bangaren abu na ilimi a ce za a yi jarabawa a ɗau tsawon lokaci a gurare da ake kafa na rubuta jarabawa a ce kullum duk irin mutanen da suka rubuta jarabawa a wannan gun sai sun ci jaraba kai ka tabbatar baka buƙatar wani bayani na daban a tabbatar maka cewa wani abu ne yake faruwa kuma ma da tabbaci a gurin wasu da suka san irin abubuwan da suke faruwa wannan gurare cewa ana wasu abubuwa yara na ba da kuɗi a ƙasan nan an kai yaro ba zai ma je gun da ake rubuta jarabawa ba yana zaune a garin su zai ɗauki kuɗi ya tura ya tura hoto da sauran abubuwan da ya kamata a ce an masa rajista an tabbatar an tantance shi za a yi jarabawan bai je ba a rubuta jarabawan a masa ta wasu hanyoyi a turo masa akan ya ci kuma da wannan jarabawan zai ɗauki kansa ya je jami'a ya kware akan wani fanni da ya shafi rayuwar al'umma ko rayuwar ƙasa ko tattalin arzikinta ko wani abu na ci gabanta to ta ina za ka samu inganci na wani al'amura na ƙasa a matsayinta na abu mai gudana da ake tsammanin za ta tarbiyyatar da irin waɗannan mutane zama su ne shugabannin gobe idan suka samu kansu tun daga makaranta ga yadda suka taso idan suka samu kansu a wani matsayi na shugabanci me kake tsammani shi yasa al'umman ta ɗauko rugujuwa banda da Allah ya kawo mana sauƙi aka samu canjin gwamnati duk da yake dai an samu canji amma shi ma ba irin yadda duk mutane suke tsammanin daga lokacin da aka same zuwa yanzu za a kai ga inda a gaci ba saboda me ire-iren waɗannan mutane da suka yi sama da faɗi da katutu da kan cin hanci da rashawa da almundana akan al'amuran al'umma suna nan a ah, sadiq in ka duba kusan ah, za a iya cewa in har za a biya kuɗi a ci jarabawa a wasu cibiyoyin jarabawa ya nuna waɗannan ɗalibai fa tun daga koyarwa sakandare watakila ba su da malamai ne mai kyau ko ko ba su da malamai masu kyau waɗanda suke koya musu ne yadda ya dace. Eh to ai al'amarin shine ai abun ya taɓarɓarewa kai matuƙa amma duk da haka kamar yadda ake faɗan ai ana samun wasu ɗin ba irin wannan gurin suka je ba kuma suna ci zaka samu a ƙauye ma wani ya ji ya ci amma sai aka ce ma ga wani gu a Lagos ga irin su a wani gu ko a arewa za a iya samu ban sani ba kadin suka dun komai to sai a ce maka wannan wasu gurare na musamman na san cewa abubuwa sun taɓarɓare daga kan malaman zuwa ɗalibai da irin abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ma wanda ɗalibi zai ba da wani abu na cin hanci da rashawa a masa wani abu kowa ɗaga mar kafa wani abu duk wannan akwai shi amma lalacewan ya kai ya zama a zahiranci an san wai da wasu gurare na musamman wanda in har yaro ya tabbatar ya samu rajista a wannan gurin ya yi rajista a wannan gurin aka ce nan ne ainihin cibiyar inda zai rubuta jarabawa zai wuya ka samu mutum ɗaya faɗi a cikin wanda suka rubuta jarabawa kun bayan sun cin ba ma ci haka kawai ba a'a kusan abin da ake cewa cin kaca kaga yaro ya fito da ainihin ainihin mataki na ɗaya na ɗaya na ɗaya duk jarabawan da yi in ka zo ka zan da shi kuna magana ya maka bahasi guda ɗaya a turanci kai a hausa ma wallahi wani ba zai rubuta maka bahasi ba a rubutu da hausa bare a turanci bare a ce wani abu na ɓangaren kimiyya ko wani fasaha ko makamantansu ka same shi a ciki kuma wannan shine wadda wannan jarabawan za a kai shi je shiga jami'a a jami'an mu haka zai ta tafiya da irin wannan al'amura na cin hanci da rashawa da su ne zaka samu suka zama sun yi katutu su ne waɗanda suke kawai ɗalibai da suke shiga irin ƙungiyoyin asiri da dole dole ɗaliban ma sun zama wa malamai ma wani abun barazana na dole sai an ba su ci jarabawa su fito da wannan jarabawan su zo su mai yiwa kuma dama da yawa daga cin su ƴaƴan wasu ne wanda suke da hannu da shuni a cikin gwamnati dole a ɗauke su aiki to waɗannan suka samu kansu za su zama su ne suke shiga layin jagorancin al'umma a matsayin su na manyan gobe to me kake tunanin zai faru shi yasa kasar ta samu kanta irin abu halin da take ciki a sadik shin wannan labari tun da ka san da zamansa ne ko sai da wannan gwamnati ta ci nasara ka zo a sabuwar gwamnati sannan ka fara samun labarin cewa ana da irin waɗannan cibiyoyi. Wallahi wannan abu abu ne wanda ya jima. Dan ba wai sai na kama maka suna ba ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakin sa. Ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alkawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma wallahi nake gaya kaga azumi ne a bakina abun ya ban mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki dan yadda na ɗauke ka da yi nisa amma wannan abu ya bin mamaki ko mutuncin ka ya zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarba an ya faɗi ya sake yi ya yi karatu ya rubuta jarba in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani yayi me za ga abun ya kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sai irin wannan to wannan abun na gaya maka ba wai abu ne na yau ba ina tabbatar maka matsayin da aka kai a ƙasar nan a cikin shekaru goma sha shidan nan na pdp da irin abubuwan da suka faru a kan ɓangaren ilimi da ci baya da sama da faɗi da almudana da baba kere akan al'amura da harkan tsaro dinnan da su wallahi ya wuce duk inda mutane suke tunan da hankalin su ai ina tabbatar maka shi yasa ko shi shugaban kasa din san da ya zo bai dauki ma abun kusan ya yake ba ai sai da ya shiga ne ya ga abun a buɗe wani abu daban ne ba abun da yake tani ba amma dai kamar yadda na gaya maka duk da haka daga yanda ya taho din da irin bahasin da ya zo da shi da an yi hoɓɓasa tun daga farko an kakkaɓe hannun irin mutanen da suka samu kansu a ƙarƙashin wancan gwamnati da irin wannan yanayi da halaye da an samu sauƙin al'amura na samun alƙiblan yadda za a ceto ƙasar a halin da take ciki a cikin gaggawa ba tare da ɗaukar lokaci irin zuwa yanzu da ake ciki ba to wannan shine al'amarin ah, su duk duk da ah, wannan gwamnati na da awar kawo gyara shin wannan lamari wannan matsalar da ake ganin ta gurgunta harkokin ilimi tana samar da ɗaliban jami'a waɗanda watakila ba su san ma me suke yi ba yaya za ku yi ku gyara eh abun shi al'amari na gyara in dai da gaske aka shirya ake nufin wannan gyara na tabbatar maka ba wani abu da zai gagara na farko dole ne a tashi a san cewa ga halin da ake ciki a ja layi a kan waɗannan al'amura daga sama daga kan ministan ilimi shugabannin kafofi da suka shafi al'amuran ilimi ya zama su ma kansu an sa su a wani turba na fahimtar irin waɗannan abubuwa da tsayawa da jajircewa akan cewa lallai lallai idan fa aka sake wani al'amari da ya shafi ilimi ya taɓarɓare to duk wani al'amari da ya shafi rayuwar al'umma dole ya zama rushashe to sannan a tsaya a sa ido ai ba wani matsala ba ne dokokin nan da suke nan na ƙasar nan na kowane fanni ba ma ilimi kawai ba ba wani abun da baya nan a rubuce a ƙasa wanda yake zai kai al'umma ga cin magaci ina tabbatar maka al'amuran da suke a rubuce akan a littattafai da wasu ka'idoji na gudanarwa na ƙasan nan ko a amurka da kyar za ka samu irin waɗannan abubuwa amma matsalar shine aiwatar da su a zahirance don su yi tasiri akan al'umma su kawo gyaran da ake nufi da canjin da ake nufi to ina tabbatar maka kamar yadda muke ganin alamu na ɗaya tukun na farko ba zai yiwu a ce za a yi gyara irin wannan da irin mutanen da dama su ne shugabannin kafofi na bangaren ilimin nan ba tun lokacin gwamnatin da ta cuɗe gwamnatin gullo ta pdp da ta tafi ba ka ce ka bar waɗannan mutane a wannan guri kawai ka ce kuma ka ɗauko wani gyara za ka je ka dasa wannan akwai yaudaran kai in kana so ka yi gyara dole irin waɗannan sai a kowa abubuwan suna nan za ka samu wani an taɓa samun kama shi da irin waɗannan abubuwa yana mataki na shugaba a wani abu ko an taɓa bashi wani wani ainihin eh, an taɓa an taɓa jan hankalinsa ko sa masa hannu akan wani abu yayi wani abu da ba daidai ba duk irin waɗannan sai an tabbatar an kakkaɓe waɗannan abubuwa sannan a nuna da gaske ake in an samu wanda suka yi wani abu da ya shafi irin cin hanci da rashawa na jarabawa a hukunta su ko da ƴaƴan waye ne ya zama abun alfahari abun nuni da abun barazana akan wasu don kada su samu kansu a irin waɗannan sannan waɗannan gurare da ake maganan cewa santa wasu ana cewa ainihin gurare ne na rubuta jarabawa wanda suke na musamman wanda in dai an rubuta jarabawa gun sai an ce suna nan an san su ai za a iya sa ido ko kuma a dakatar da rubuta jarabawa wannan guraren a kirkiro wasu daban a ɗaya ɗauki hankali a nan a dakatar da su a ga kuma ya aka yi in dai da gaske ake to ina tabbatar maka sai an koma ga irin waɗannan yanayi sannan baya ga haka akwai malamai da zaka samu sun yi ritaya sun yi irin waɗannan ayyuka tun lokacin ana kamanta wajen aikin kuma shekarunsu bai wuce su zo su ba da wata gudunmawa don a cimma burin wani abu a kasashe ana irin waɗannan musamman kasashe masu tasowa irin su malaysia irin suwa irin abin da suke kenan ba wai a ce mutum yana nan ɗan ƙasa yana cikin hayyacinsa da hankalinsa da ƙarfinsa da zai ba da wata gudunmawa ba za a watsar da su a saki a ɗauko duk irin waɗanda ake kawo yanzu irin fa mutane da su irin wannan a cikin shekaru sha da wuce su ma ta irin wannan ɓangaren suka samu takardun da ke su kuma su ne yanzu wai suke jagorancin wani abu ko kuma suke sa ido akan wani abu ba zai yiwu ba. Sadiq na san ba duk wanda yake da labarin ka ya san kai kwararre ne musamman ma an fi sanin ka da ilimin nan na kididdiga wato statistics ah, shin wannan ba wai raha ba ce eh, za ka tuna lokacin da duk yi jarabawa a tsakani da allah baka taba sata jaraba ba gaskiya ba zan iya taba tuna wai cewa na yi wani abu da ya shafi sata jaraba ba ai mu lokacin da muka yi karatun ma ba wai wani lokaci ne mai tsawon a zo a gani ba amma ina tabbatar maka maganan satan jarabawa wani abu ne ma na daban abun ma kusan abun kunya ne ba irin yanzu zaka samu shi kansa tukun malami ma bai san hagunsa da damansa ba wai kuma ya sa ƴaƴan mutane a gaba yana kokarin wai koyar da su ko ga tarbiyya kaddara ma yana da abun da ake nufi a cikin kwalwansa na ilimi da zai karantar da mutane in ka duba tsarinsa zaka samu cewa ba kamalan da ya kamata ya zama ya sa mutane a gaba ya koyar da su ba ka rasa ba musamman da yake al'amura ana yinsa da 'yan kudu wanda zaka samu musamman lokacin da aka yi mataki na jami'o'i zaka samu ana cakuɗe da 'yan kudu da waye da sauransu amma ina tabbatar maka a arewa waɗannan abubuwa ba su jima da taɓarɓarewa da ɓaci ba sai dai an kawo mataki na jami'a wanda a nan ne ake cakuɗuwa da 'yan kudu da sauransu wanda su sun jima a cikin irin waɗannan abubuwa nesa ba kusa ba wanda mu'amalar ta kawo suka kawo taɓarɓaran wannan abubuwa a ɓangaren nan na arewa amma wanda yanzu ya zama kusan ruwan dare ko ina ana yinsa tun na tabbatar maka dai alhamdulillah za mu iya alfahari cewa abun da duk muka karanta a lokacin da muke ɗalibai abu ne wanda yake mun tsaya an karantar da mu mun tsaya mun koya mun tsaya mu dama kuma da tarbiyyar da kaje da shi kuma ma tsoron Allah kansa inda yake zuciyar mutane ana koyar da su cewa duk abun da za ka yi ka yi da tunanin cewa ko da ba a ganin ka Allah na ganin ko kuma za ka yi shi ka sa wani tsoro Allah a ciki da kamanci to za ka samu akwai sauki al'amura kaddara a ƙarshe kenan dr abubakar sadiq sai ka je wata cibiyar kawai sai ka tsinci kanka irin wannan cibiyar jarabawar ta kawai rubuta ko baka rubuta ba kaci ka zo ka samu ga yara nan sai kuma kai yara ne yan uwanka watakila ma yan garin ku ke jaraba wani shin tsakani da Allah wani mataki za ka ɗauka za ka kyale su ne su sha a guji na gaba ko akwai abin da za ka yi jarabawan da ya wuce na jam da aka yi a gombe za a rubuta jarabawa na zo aka ce yata za a mata rajista in tana jin wannan hira ta san mun ya kaɗe ta wanda da suka yi abin sun sani aka ce za a kai ta wani gari wani ƙauye a wajen gombe yawanci ba a faɗuwa an yi jarabawa can na ce me yasa aka ce a nan dai ba a faɗuwa har an gama rajistar na ce to a canja rajistar ta a dawo da ita nan cikin gombe wannan gurin hankalin ta ya tashi ta ce baba duk kawaye ne a can za a yi ai can ɗin na ce babu wallahi a nan za ki rubuta wallahi a nan na tilasta ta rubuta jarabawa da aka rubuta duk ƙawayenta sun faɗi jarabawa nan ba wanda ya samu ainihin maki da ya kai ɗari a cikin ƙawayenta yawancinsu amma Allah cin ikon sanda muka je karɓuwa tun da ta san ƙawayenta kowa ya faɗi kuma inda aka ce nan ake ci abu ya zo ba haka ba to ina ita take tsammani da muka je ta natsi da ita na ce ki tsaya ki ki roƙe roƙo Allah ki tsaya kuma ki karanta littattafan ki sannan roƙon Allah ya biyo ba ma ki roƙo Allah ki bacci ba sai kin yi karatu ki gaya wa Allah kuma ya taya miki sannan ki je ki rubuta jarabawa ba maganar maganar wani a'a wani gu ko makamantansu haka wallahi ta zo ta rubuta jarabawa Wannan Allah cin ikon sa samu 218 wanda ya kai kowane kon za ta karanta a bata sannan muka je mu karba kallo ake ana mamaki da muka je tana wani ca ba wani abu ku duba mata kawai aka duba aka ce gashi to ina tabbatar maka wallahi ko ƴaƴan da nake na ciki na da na aifa sun san cewa in ga wani abu na jarabawa ya zo da kanta lokacin da guguwa ta zo ana ce an ba an baka shugaban ɗaya daga cikin kafofin jarabawa na ƙasa kaza kaza da kan suka zo tana da ce baba ƙawayena suna ce ai mu yanzu mu ci jarabawa na mataki kaza tun da an ce wallahi babanmu ya zo shi kenan ke kan wance ai kaza mun ji daɗi wallahi sai zamu baki nan batsin mu da kanta ta ce na fashe da rancin ba ku sani ba ai ni ma Allah tuma mun yi jarabawa suna na faɗaɗɗiya to wannan shine gaskiyar iya magana kuma ina tabbatar maka inda ba mu koma tunani irin wannan ba to ba inda zamu je ba maganan ɗanka ai baka taimaki ɗanka ba ko wani wanda ka sani in har ya zo za ka sa shi shiga ta bayan ta window inda ake shiga ta kofa ka ce kana tunanin wai za ka dora shi akan wani abu da ya shafi al'umma to akwai rauni a ciki shi ya kawo mu kumalin da muke ciki To Allah shi kyauta. To bayan tattaunawa da Nasirin ya da shi wannan bawan Allah na Neko, to har ila yau da Nasirin ya yi hira da wani malamin makarantar sakandare mai suna Muhammad Hashim kan cibiyoyin da ake zana irin wayannan jarrabawoyi da inda yake kallon abu. Ina tare da Hashim Muhammad wanda yanzu dai malami ne amma da can shi ma dai alibi ne wanda ya taɓa rubuta jarabawar waye ko da irin jarabawa ta gama sakandare amma tun yana lagos zai ba mu labarin yadda wasu cibiyu da ake kira miracle center suke aiki inda in ka biya sai ka ci jarabawa kawai a abun yadda yake faruwa akwai wasu abu da ake cewa special center in ka je ka biya aka baka santanka to an ware ku ko yan special center wato kun biya wani kuɗi daban za a ware ku akwai ku wani wuri ɗaki ɗakin jarabawa ne za a je a rubuta duk amsoshin tambayoyin a kawo muku sai ku a ba kowa photocopy number one gashi nan number two gashi nan number three har ƙarshe sai a rubuta ah, shin suwaye ne suke wannan rubutun eh, malamai ne na makarantar sakandaren da ake zana su. ka ce irin wannan abun ya taɓa faruwa da kai a abun ya faru eh ni na je zana jaraba a mushin sai na ga su an keɓe su sai na tambaya a kan su aka ce eh, su 'yan special center ne to special center ma guda biyu ne akwai appearance akwai non appearance appearance za ka je ka zana ne da kanka amma za a ka maka amsa non appearance kuma wani za su nema ya zo ya zauna maka ya rubuta ma duka jarabawan da za ka yi na wannan shekarar shi ma kudinsa daban ya ka kare kai eh mamaki kawai kama ne mu muka zana kawai muka tafi kuma a shekaran gaskiya ban ci ba dan mu a kowane wanda yake gamin yana ce min to ni ina jira ne wato in zana jaraba in ci to ai ko barin ci ba in dai ina son cin jaraba in je in biya wannan kuɗin da ake biya kar ma na wahalar da kai amma na ce ba zan biya ba to wani shekara ma zan zan sake rijista wani shekarar ma sake rijista to sai ga kudaden ya kai ma ce ka biya wannan kawai ka huta ah, shin kamar nawa ke biya a wancan lokacin a wancan lokacin ana biyan dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin tun lokacin dubu biyu da hudu yanzu kuma watakila yin aka sun ninnin kama da kenan eh, da yake a can lagos ne dama komai iya da tsada a can kuma a lokacin gaskiya irin wannan abubuwan bai shigo nan arewa ba sai daga bayan nan muke samun labari a nan ma akwai irin waɗannan sannan kuma akwai masu kutse a ma'aikatan jarabawa wa ek da neco wanda su yara ne wanda sun iya kwamfuta sun sai da suke kutse su shiga don akwai yaran da aka ban labari a nan lagos a anguwar agege yana shiga wa ekbot ya gyaggyara mutane jarabawansu so in kana so a lokacin in ka zo ka za ku yi tsada da shi ka biya shi ka ba zai karbi center number ɗinka da examination number ɗinka zai ce kawai ka je ka jira sai lokacin da jarabawa ya fito to idan yana shiga yana kallon duk activities duk abubuwan da ake yi a lokacin da ake tattara sakamako ya sani a lokacin da ake hada sakamako kafin dai sakamako ya fito zai shiga ya shiga santa nomba din ya shiga examination number ka ya gani ya gyaggyara maka dama kuma ka gaya masa ga abubuwan da kake so ka samu misali english ga abin da kake so maths ga abin da kake so a gomen ga abin da kake so physics chemistry duk dai ka rubuta masa a rubuce don kuma insha Allah hakan ne zai faru zai shiga ya gyaggyara maka daga jarabawa ya fito to shi shikenan wannan abin da ya gyara ne zai fito kuma duk duniya ba inda za a je a ce ba naka bane ya kake ganin wannan yake kawowa illa wajen ingancin ilimi a najeriya lallai yana kawo illa sosai saboda mutane za su sakankance ba za su iya zana jarabawa da kansu ba wanda damu nan a nan abin da muka sani kowa ƙoƙarinsa ne yake fitar da shi in baka ci ba masu dole sai ka jira wani shekara ka zo ka sake dole da sai ka ci kawai in kuma abin ya gagara sai ka canja layi ka je ka nemi wata sana'a kai wannan ya nuna fa na'urorin zamani duk da suna da tasu ribar amma sun kawo illa tunda ana iya shigar su ta hanyar kutse lallai kuwa ai dama shi wannan harkar eh, musamman kwamfuta dinnan ya zo da amfani da yawa kuma gaskiya ya kawo su abubuwa na rashin amfani ɗaya daga cikin rashin amfaninsa shine kutsen da ake yi a wasu wuraren ayyuka sun san ba har hatta bankuna a wanda ake ce musu currency traffickers suna iya shiga bankuna su shiga account ɗin mutane su duba me kake da shi in sun ga kudin ka da yawa su tsakura su yi ta turawa wannan account daga wannan account su tura wannan har a kai inda za su iya cire kudin su yi amfani da shi to gaskiyar magana ne, an samu ci gaba tunda ya rage wahalhaloli da yawa hatta ɗin da ake na jarabawa da da hannu yanzu da kwamfuta an samu sauki tunda da ana wata da watanni kafin jarabawa ya fito amma cikin lokaci kaɗan za a ce an gama makin tunda harka ne na kwamfuta to amma fa ya zo da matsala kuma duk yadda ma'aikatu suka kai da ɓoye nambobinsu na sirri yaran nan sai sun shiga su gwada a gwaji suke suke samun yadda suke samun su shiga wato ma'ana za su yi ta ɗaukar lokaci suna ta jaraba lambobi sai sun dace kwana suke suna abu ɗaya da kwamfutotinsu a gida kwana suke yi da a kafe suke yi aka gano su aka sa ma'aikatu eh, eh, musamman efcc a lokacin nori bado ba zan manta ba an kakkama su da yawa burjuk a kudancin najeriya to da so gane suna sayan kwamfuta su sa data su zauna ɗaki su kwana suna abu ɗaya to kaji usman yadda zancen yake to Allah ya gyara shi sa ai zaki ji in ana magana gyaran ƙasa ko gyaran al'umma Ah, nakan ce idan mu ba mu gyara da kanmu ba wallahi Allah ba zai gyara mana ba kwarai da mm, gaske al'umma mu ke jawo wa kanmu mm. abubuwan da yake damun mu mm. za mu kirkiro wani abu kuma daga baya sai zo ya dame mu muna neman ta yadda za a gyara to haushe dai ce da muguwa rawa <laughs> gara menene gara kin tashi ba kai zaman ka a zaune eh mana karatu dai yana fitar da kowa da kowa sosai ko ba a kare ilimi in kana da shi kana da shi kana da shi shine to yanzu duka duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Usman Ahmad tare da ni Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Zubair, Mr. Zubair. <laughs> a huta lafiya. Haka. wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su fita share